Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na yau talata 20 ga watan Oktoba shekara ta 2020. inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da kanin labarai. To Yusuf yanzu Argentina ta zama ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Ga dukkan alamu an yanke shawarar gudanar da muhawarar 'yan takarar shugaban kasar Amurka ta biyu kuma ta ƙarshe jibi Alhamis. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa Amurka za ta tsame sunan Sudan daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Kanin labaran da muke tafa da su kenan bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto da ke bayyana sun mika kuɗin zabi ko kin da ƙasa da ya zace kusan dubu uku cikin watanni goma sha takwas. Haka zalika ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar kawo sauyi a fannin tsaro a Najeriya. Kana muna tafe da rahoto akan barkewar cutar kwalara a jihar Kebbi. daga bisani kuwa sai mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai shigo don ya gabatar muna. amma dukka kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu Argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alƙaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar amurka na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da dubu biyu da ɗari shida da sittin da biyu da haka argentina ta zama ta hudu bayan amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan takwas da ɗigo biyu india miliyan bakwai da ɗigo biyar brazil miliyan biyar da ɗigo biyu sai kuma rasha mai miliyan ɗaya da ɗigo hudu adadin waɗanda ke ɗauke da cutar a argentina ya hada da waɗanda suka mutu 26,716 sabbin adadin na argentina sun sa yawan waɗanda suka kamu da cutar corona a duniya ya haura zuwa sama da miliyan 40.4 ciki har da mace-mace wajen miliyan 1.1 ga dukkan alamu an yanke shawarar gudanar da muhawarar 'yan takarar shugaban kasar amurka ta biyu kuma ta ƙarshe wadda za ta zo da wasu sabbin ka'idoji don a hana 'yan takarar magana a lokaci guda yayin muhawarar ta jibi alhamis shugaba donald trump ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka tsara muhawarar yana mai gaya ma manema labarai jiya litini cewa a yayin da a ganinsa ba a yi adalci ba zai shiga muhawarar wadda za a yi a nashville jihar tennessee zan je amma an yi rashin adalci sosai wajen canza maudu'in da aka yi sannan kuma an yi rashin adalci wajen samar da jagoriyar muhawara mai cike da nuna bambanci a cewar trump kristen walka wata wakiliyar kafar labarai ta nbc a fadar shugaban amurka ta white house ita ce za ta jagoranci muhawarar kuma ta ce za ta tambayi da ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden game da batun yaƙi da covid-19 da iyalai a amurka da jinsuna a amurka da canjin yanayi da tsaron ƙasa da kuma batun shugabanci kwamitin yakin neman zaben biden ya ce trump so yake ya kauce ma bayanin yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar corona kamar yadda ya saba shugaban ƙasar ya fi damuwa da ƙa'idojin muhawarar fiye da samar ma ƙasar da ke fama da matsala abin da take bukata. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce amurka za ta tsami sunan sudan daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci idan kasar ta sudan ta cika wani alkawari na biyan diyar miliyoyin daloli ga iyalai amurkawa da wani ta'addanci ya ritsa da su jiya litinin trump ya tura wani saƙon twitter mai cewa kyakkyawan labari gwamnatin sudan wadda ke matukar ƙoƙari. ta amince ta biya diyar dala miliyan 335 ga iyalan amurka wanda ta'addanci ya ritsa da su da zarar an biya kuɗin zan cire sunan sudan daga jerin sunayen kasashe masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a ƙarshe dai amurkawa sun ga adalci kuma mashahurin mataki ne ga ƙasar sudan a cewar trump wannan matakin zai sa sudan ta sake samun basussukan ƙasa da ƙasa da kuma tallafi waɗanda take matuƙar buƙata don farfaɗo da tattalin arzikinta. Yanzu kuma bari mu fara da rahoton mu na farko. a cikin wani rahoto da sashen amsa koke-koken ayyukan 'yan sanda CRU a Najeriya ya fitar. An gano jimillar ayyukan cin zarafi da 'yan sanda suka aikata a kan al'umma tsakanin watan Janairun shekara ta 2019 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2020. wanda adadin ya kai takwas. Haka zalika an gano wasu ayyukan cin zarafi da aka yi amfani da ƙarfi fiye da kima har ɗari da da tara. Daga Abuja wakiliyar muryar Amurka, Shamsiya Ibrahim Hamza ta aiko muna da ƙarin bayani. Rahoton da ke dauke da sa hannun mataimakin kwamishinan 'yan sanda da ke zama shugaban sashen koke-koken ayyukan jami'an a kasar baki daya Markus Isyaku basirar ya nuna ingancin bayanan yadda aka samu korafe-korafen ayyukan cin zarafi na 'yan sanda baki daya a kasar wanda ya hada sashi-sashi da ake da su a hukumar tsaro na 'yan sanda a Najeriya kamar yadda mai magana da yawo 'yan sanda a babban birnin tarayyar kasar Abuja Maryam Yusuf ta min karin haske da cewa rahoton ya bayyana laifuffuka takwas da aka gano daga nan Abuja. The specific report concerning generally complaints received about the actions of officers basically. Zalika rahoton ya nuna yadda adadin ayyukan cin zarafi da jami'an suka aikata da ya kai jimillar 1,237 tsakanin watan Janairu zuwa watan Yunin shekarar 2020 ya zarce kashi 50 cikin 100 na shekarar 2019 da ya kai jimillar 2,161. Sai dai binciken bai nuna ko rundunar jami'an tsaro da ke yaƙi da masu fashi da makami na SAS waɗanda a yanzu aka yi wa garin Bahul ne suka aikata ba lamarin da masanin tsaro manjo yaya shinku ya ce ayyukan jami'an na wuce gona da iri su wannan runduna ta sas ko kuma rundunar 'yan sanda inda su aka fi zargi a kai kusan kawai ana fakewa da guzuma ne a harbukar sana domin akasari duk abin da suke gudanarwa suna gudanar da shi ne tare da goyon bayan gwamnati ko kuma wurin taimakawa gwamnati ta cimma wani abu nata misali in muka ɗauki abubuwan da suke faruwa a jihohi duk wani abu da wani gwamna zai yi to zaki ga sai ya nemi goyon bayan 'yan sanda bayan wannan kuma yadda 'yan sanda a hakika wasu lokuta ake gani suke yi akan tituna sukan wuce gona da iri tasiri wurin gudanar da aiki su. Sabanin arewacin kasar rahoton ya bayyana yadda ayyukan cin zarafi suka fi tsananta a kudancin kasar. Comrade Ya'u Alhaji Musa Sakaba jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa na jihohi a yammacin Najeriya ya yi ƙarin bayani da cewa. Mu abu su a masu ma a gyara aikin nasu wani ga yana yana da munan lai a kawar da shi daga aikin nan sanda yanzu kuma ma yan za a yi wani abu bisa bi da shi ne a nemi civil society kungiyoyin kare aikin bil'adama a haɗa su da waannan ma'aikatu duk inda za a aiki ake da taɓa zuwa police station ni dan human rights wai kawai wai ni zan nuna muku ni dan kungiyar kare aikin dan adam ne wallahi dibi wannan station din ta tashi abin da ya kawara min mari kama lalla mun mari a bayan kanta ya sa aka je a kulle. to ko me ya kawo tsanantar lamarin ga dai barista mai nasarar umar koko. idan muka ɗauki tsarin mulkin najeriya sashi na ɗari da hamsin da uku ke a cikin baka ya yi magana hukumar tsaro ta ƙasa. In muka ɗauki sashe na ɗari da hamsin da uku a cikin gardabaka ya yi magana majalisar 'yan sanda ta ƙasa. To idan muka tura hukumomi kuma akwai tsari daban-daban in muka ɗauki adam misali sashe na ɗari biyu da goma sashe da sakin sashe na ɗaya ya ba da dama ga sifeta jiran na 'yan sanda waɗannan hukumomi da na zayyana da farko su ɗora mashi nauyi nasu na ya iya wakiltar su wajen yin wasu abubuwa. Sannan idan muka ɗauki sashe na ɗari biyu da goma sha bakwai kuma ya yi magana hanyoyin da ake bi a rika hukuntawa ko a rika ɗaukakawa ko kuma a rika matsayin garan a harkokin 'yan sanda. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duran wanda ya kasance ɗaure a ƙasar Mexico na tsawon shekaru goma sha biyu shine na uku cikin shugabannin ƙungiyar safar mugan kwayoyin ta Los bayan su Haribato, Lascano, Lascano wanda aka kashe shi shekaru takwas da suka gabata da kuma miguel trevano morales wanda aka ta sakiyarsa zuwa amurka kusan shekaru uku da suka gabata duran zai fuskanci jerin tuhume-tuhume a amurka ciki har da na aikata manyan laifuka tare da wasu da safarar mugan kwayoyi cike da koken da wiwi da kuma batar da sawun kudaden haram wata girgizar ƙasa wadda ta auku da ƙarfin bakwai da digo biyar a ma'auni ta sa an yi gargaɗin yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami tun jiya litini a faɗin kimanin mil dubu daga gabar kudancin alaska da kuma igiyar ruwa mai tsawon kafa biyu da za ta afka ma al'ummomin da ke kusa girgizar ƙasar ta fi ƙarfi ne daura da sun point wani gari mai dauke da mutane kimanin 900 daura da mashigar ruwan alaska inda igiyar ruwa ta haura da sama da kafa biyu zuwa jiya litini a cewar cibiyar kula da ambaliyar tsunami daga baya an rage tsananin gargadin zuwa shawara kawai sa'o'i biyu bayan aukuwar girgizar kasar zuwa daren jiya kuma sai aka ɗage an ji duriyar girgizar kasar a tsawon gabar kudu ciki har da Sandpoint, Picnic da Unalaska da kuma mashigar ruwan Kenai a cewar cibiyar kula da tsunami da ke Alaska. A ƙarshe an sake damƙe wani ɗan ƙasar Denmark da ya tsere daga gidan yarin da aka masa ɗaurin rai da rai sanadiyar gallazawa da kuma kisan wata 'yar jaridar ƙasar Sweden a jirgin ƙarƙashin ruwan da ya ƙera da kansa yau aka kama shi. 'yan sandan kasar denmark sun ce an damke peter madsen jim kaɗan bayan tserewarsa daga gidan yari a copenhagen na ci gaba da zanga-zangar neman magance matsalar tsaro a Najeriya, inda a jiya Litinin suka yi dandazo a fadar gwamnatin jihar ta Kaduna. Masu zanga-zangar da suka hada da matasa da mata dai sun zagaye manyan hanyoyin zuwa fadar gwamnatin inda suka bada takardar kokensu ga jami'an gwamnati. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun nuna cewar zanga-zangar da suke yi ba ta da manufa guda da irin wadda ake yi a kudancin Najeriya. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. masu zanga-zangar da suka hada da mata da matasa dai sun zagaye wasu hanyoyin jihar kaduna kafin zuwa gidan gwamnatin jihar inda a ne kuma suka dankawa jami'an gwamnatin jihar kaduna takaddun koken da suka rubuto wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun nuna cewa su zanga-zangar da suke tana da manufa daban ba irin wadda ake gani a kudancin najeriya ba sunana aminu adam ni ne darakta action mobilization na ita wannan gamayya na kungiyoyin mutanen arewa wanda ita take jagorancin wannan zanga-zanga a wannan yanki na arewa da ake a jihohi goma sha tara mu magana ba magana bane na ensas magana ce ta halin da arewa shiga ciki muke zanga-zanga a kai cewa gwamnati ta dubi al'umma arewacin najeriya a nema jama'a mafita muna so mu samu security a kasar mu a daina kidnapping a daina rafin mata sunana abubakar ai abdullahi mun fito ne mu nuna bacin mu saboda abubuwan da suke faruwa gwamnati ta gaza karar kawai ta nuna mana ta gaza kamar mu ba yan najeriya bane jami'an gwamnatin jihar kaduna ciki har da sakataren gwamnati da kuma mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hajiya hadiza sabuwa balaraba ne suka karbi koken da masu zanga-zangar suka kawo lokacin da suka je gaban gidan gwamnatin jihar kaduna kuma mataimakiyar gwamnan jihar kaduna ta jawo hankalin waɗannan matasa a ina roƙo ga wanda suke wannan zanga-zangan da cewa tun da dai a cikin abubuwan da duk suka nema gwamnati ta yarda cewa duk za ta ɗauki matakai akai ina son su san cewa akwai wasu abubuwan da a yanzu yanzu za a iya yin su akwai wasu abubuwa da a gaskiya zai ɗan ɗauki lokaci kafin a samu a ƙaddamar da wayannan abubuwan da suke son a yi ɗin kamar a ce reforms reforms wani kwana ɗaya ba ne so don allah dan annabi ne ina son tun da yanzu na har gwamnati ta yarda cewa akwai abubuwan da za a iya yi su ma sai su zauna sai su janye su bari su gani tukuna maganar magance matsalar tsaro dai ita ce masu zanga-zangar suka fi nuna damuwa a kanta amma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce su ma al'umma suna da irin tasu gudunmawa muna son tabbatar masu gwamnatin jihar kaduna da kuma jami'an tsaro muna iya bakin a ƙoƙarinmu kuma tabarbare na harkar tsaro a jihar kaduna ba abu ne wadda ko za a iya danganta da jiha ba idan aka yi la'akari da jihohi wadda muke makwabtaka da su da kuma a safa da marwa wadda 'yan bindiga daɗi ke yi a cikin wa'annan a jihohin mu daga namu bangaren jami'an tsaro da gwamnati muna iya a bakin kokarinmu amma yana da kyau mutane su masu san cewa suna da rawa wadda za su taka a har wa yau kuma mun ja hankalinsu da cewa gwamnatin jihar kaduna ba ta adawa da mutane wadda suke zan su bayyana a ra'ayinsu demokradiyya muke mu kuma a shirye muke mu saurare su amma kuma muna jan hankalinsu ba masa sa a da guzuma a harbi karsana ya zuwa jiya litinin da wannan zanga-zanga ke kwashe kwanaki goma sha uku da farawa a wasu sassan Najeriya dai ta fara jirkicewa zuwa rikici abin da ya sa wasu ke ganin idan ba an yi takatsantsan ba a gobe baya Kaduna a Najeriya. To Ubangiji Allah ya kyauta. Daga batun zanga-zanga da tafi ɗaukar hankalin al'umma a Najeriya sai ta cutar kwalara inda kamu barkewar cutar a jihar Kebbi. wakilin muryar amurka muhammad nasir ya yi tattaki zuwa wasu ƙauyuka don jin halin da suke ciki da kuma irin agajin gaggawa da suke nema daga gurin mahukunta gudanawa da harasuwa ta yi tana yi dori amma ba a gudanawa ɗaya ta ba ta harasuwa yanzu ko ta yi kalace ta gama cikin rabin dare ya taƙaƙe ta da harasuwa da gudanarsuwa. Wata baiwar Allah kenan da ke jinyar 'yar uwarta wadda ta kamu da cutar amai da gudawa a ƙauyen kuka yan su kamu da cutar tuni sun warke. A ni na kamu da shi an na ji dama ne zun zuciya ta na rewa da tsohona ya ƙare shekaran jiya a tuhuwa na wuri ga ka ce a ƙara min ruwa. Inda sun kada su ba nan na gari ba yan kaɗan amma dai ko mu nan ga gidan mu haka da tsaye da tsaye mun yi mun ji dama don mun tashi. Sai dai kuma a cewar ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin da cutar ta bulla tuni wasu da suka kamu da cutar Allah ya musu rasuwa. To wanda suka rasa rayukansu dai za a kai kusan mutum goma sha biyu insha Allah a wannan garin. In eh, Allah ya soya yadda Kuma yanzu ba za a rasa mutum kusan shida haka ba ko zuwa biyar waɗanda suka kamu da wannan matsalat wanda ba su warke ba kamar yadda likitoci suka yi mana bayani su yi mana bayani akan matsaloli na wayannan ruwan da suka zo su ne suka ce su ne matsalolin wannan abun kuma sun gaya mana da cewa mu gudani shan wayannan ruwan na rijiyoyi saboda suna haifar da wannan matsaloli a karance dai mun kashe kuɗi ina ganin kila sun kai kusan dubu ɗari da wani abu akan wannan lalura bayan abin da gwamnati ta basuwa da kuma manyan da suka tallafa muna kan wannan al'amari. Ƙauyukan da annobar ta bulla sun hada da ƙauyen Wabbako da Nasarawa da unguwar Kwalle da Sabana da Kuka duk a ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo. To kowane irin ɗauki gwamnatin jihar ta kaiwa al'ummomin na nemi ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Ja'far Muhammad Kilin sai dai abin ya gagara amma dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na Kalgo ya maganta akan lamarin. Sunana Honorable Ahmed Bakuka dan majalisar na Kalgo. daga masu da kuke da jihar kebbi cikin da an samu a mai da gudawa kuma karshe dai a takaice dai a wanda ya tashi rasu sun kusan gari goma da muka sashe ko da tabbata kuma insha Allah rabi da ƙwararra gama da ni na da wata jiha an yi kokari na kai magunguna da kai tallafi daban-daban na ganin an tsaye da wannan abin kuma insha Allah rabi da ya samu nasara garuma kusan kila mutum ɗari kusan sun kawo da lahi nan takaice wani gani amma da nasarar ga shekarar da dai da mutum bakwai wanda Allah ya nufi muka rasa abin zai haka nan amma dai yanzu an samu ƙarin uku amma wanda sun kawo musu ko sun ka warke in Allah so suna kai kila ɗari biyu a ɗari biyu abu sun ke. ko baya ga yankin kalgo akwai rahotannin da ke nuna cewa an samu ɓullar wannan cutar a ƙauyuka da ke ƙananan hukumomin suru da kuma mai yama muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya. masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyan Hauwa Umar ta tambaye shi ta yaya yake ganin za a wayar da kan manoman da suke karkara. Eh akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata a bi. Na farko kamar yadda na faɗa a kowane gari akwai sarkin noma ko da riga ce ba za a rasa sarkin noma ba. Gwamnati ta yi kokari ta nemi sarakunan noman nan ta zauna da su su yi mata bayani abin da ya dace don kowane sarkin noma yana da masaniyar hanyar da ake da yake bi abu noman sa yake bunkasa gwamnati ta tattara manoma ta ga ta samo wato shawarwaki wanda za ta yi amfani da su saboda gaba ta dinga fitar da wannan irin domin a baya manoma su yi amfani da shi to yaya maganan taki kuma fa to anan kuma tashin hankali yake domin tsakani ga Allah maganar taki akwai ba karamin tashin hankali bane ba an shiga wani zamani yanzu a ko ina sai a ce ce ana amfani da takin zamani takin zamani to mu eh, da muka tashi muka gani kakanninmu da iyayenmu suke tun da wannan lokaci babu wani takin zamani ba zan taɓa mantawa ba lokacin da aka fara kawo takin zamani an nemi iyayenmu ga hinan an zo da shi an ware wani guri an shuka an sa shi sun ga haɓakan amfani da sauransu duk da haka suka ce ba su yadda ba saboda akwai wani sirri da suke ganin takin zamanin nan yana kawowa kuma tsakanina da Allah zan gaya miki takin zamani da ake kawowa akwai matsaloli a cikinsa ba a kawo takin zamani na tsakani ga Allah za ka kawo takin zamani ka shuka shi a gonarka ka sa shi a gonarka wannan shekara ba in baka in baka sa shi ba wannan gurin da aka yi amfani da takin zamani in baka hankali ba nan da shekara biyar duk abin da ka shuka ba zai ba zai ba zai yi amfani kirki ba sai ka sake sa wannan takin zamani saboda haka ya kamata gwamnati ta samu kwararru wanda za su tabbatar da an duba kowane take da za a yi amfani da shi a gonakan manoma kafin a fara amfani da shi in ko ba haka ba akwai hanyoyi da dama wanda ake yi tun tile-tile da can wanda mutane suke amfani da shi na lokal wanda za ka yi amfani da shi a gonarka baka da matsala akwai wanda za a yi akwai wanda za a yi rami a zuba kara akwai wanda za a yi rami a zuba wannan a zuba ganyayyaki ga sunan barkatai ya kamata gwamnati a tattara tunda ko ina akwai malaman a wato malaman gona sai dai Allah da ikonsa akwai jihohin da suke kowane lokaci suke updating wato suke wato malaman su suke kara musu ilimi domin su yada wannan ilimin ga manoma su yi amfani da wannan ilimin domin a samu bunkasar noma amma ba kowane jihohi ba akwai jihohin da na sani suna da malaman gona fiye da shekaru arba'in suna nan tun wancan idea din da suke amfani da shi na shekaru arba'in da suka shige har yanzu ba ba wani karin ilimi babu komai da komai. Na to yaya dabarun wato noma na zamani misali da takin zamani zamani idan aka sa shi kasar ba ta amfaluwa in dai ba an sa wannan takin ba shin a takin ne kawai ake da wannan matsaloli wato matsalar a nan a fahimta mu ba laifin gwamnati ba ne laifin gwamnati a nan game da taki ba a tsayawa a yi bincike wanda irin taki ne aka kawo shi su wanda ake bayawa kwangilar sayo taki nan tunda gwamnati ba ita ce take soya direct ba kwangila za ta bada a kawo wannan taki mutanen nan ba su damu da wato noma da muke ba so amma da ya fi damar da su me za su samu kuɗi suke bukata maimakon a je a samo taki na ainihi wanda ba zai kawo mana wato cikas a gona kama ba su babu ruwan su kawai su je sai a rage quality din wannan taki din sai a kawo taki na banza kuma a zo a sai dama da shi a tsada ka zo kai amfani da shi zaka ga wani gurin yayi wani gurin bai ba inda ba za ka sa irin wannan taki ba shekara mai zuwa to zaka ga ikon Allah amfanin ka ma kwata kwata ba zai ba wato za a iya cewa gwamnati ta fiddo da ko kuma ta ƙara buɗe ɗakunan bincike na taki din nan da su iri kenan saboda taimakawa manoma hakkun in gwamnati za ta yi wannan tsarin to za a samu ci gaba sosai fiye da da mutane suke zato. To banda waɗannan matsalolin da ka zayyana min da kuke samu wajen taki da iri da sauransu mm. shin menene ma yanzu yafi addabar manoma? Abin da ya fi addabar manoma ne a fahimta ta rahin ilmantar da su. Domin ya kamata kafin in ma in noman rani ne a tabbatar da kan cewar ana yawan kiran manoma ko kuma a je can inda suke a zauna a je da a je masa talabijin irin wanda ake nuna na mota din nan wanda za a nuna masa idan kan amfani da wannan ga abin da ake sa ran zaka samu idan ka yi amfani da wannan ga abin da ake sa ran da zaka samu idan ka sa irin iri ko wannan ko taki irin wannan wanda bai ka dace ba ga abin da zaka samu a gona to idan aka manoma da irin wannan abubuwa to na tabbatar da kan cewa zai masu ilimi na tabbatar da kan cewar za a sami damuna mai albarka ko kuma ta hanyar rani alhamdulillah gaskiya mutane sun karbi noma a 'yan shekarun nan to matsaloli da ake samu da su wanda ake fuskanta yanzu shine matsalar tsaro to tsakani ga Allah tsaro yanzu ya sa mutane da yawa yan shekarun nan noma ya gagare su dan mutum ne zai fito ya je gonarsa yana zaman gonarsa zai zo yana aiki bai bai an kara ba kawai sai ya ga mutane sun zo sun tafi da shi a ce sai an biya kuɗi kaza da kaza da a sake shi to wannan rashin tsaro ya sa manoma da yawa bana wallahi noman nan ba su yi shi ba ya kamata gwamnati ta dage ta fito da wani tsari wanda za ta yi Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren moda da ke zamfara, inda ya ce yanzu dai muna iya cewa zanga-zangar end sars ta rikide ta koma ta zoma don haka ya zama wajibi ga hukumomi su kawo ƙarshen wannan zanga-zangar a duk inda ake yinta a Najeriya domin kaucewa duk wani yunkuri na karya doka da oda. Mun kuma sake samun sako kuma wannan na haɗin gwiwa ne daga Haruna Abdulmumini mai gwado doguwa da Ilyas Ibrahim Keri ɗan bushiya. Su kuma cewa suka yi Assalamu alaikum VOA Hausa. dan Allah ku ba mu dama mu kira ga mahukuntan ƙasar mu Najeriya. Ya kamata abinda masu zanga-zanga suka yi a jihar Edo ya ƙara nuna muku cewa da akwai ɓoyayyar manufa tare da masu yin wannan zanga-zanga kuma kowa ba komai sun kubatar da 'yan uwansu da ke gidan yari kuma kenan idan ba a taka masa birki ba nan gaba ba a san me zai biyo baya ba tunda duk wanda aka kubatar shi ma fa zai yi sai kuma sakonmu na ƙarshe da muka samu daga wato abdullahi lakifintuwa shi kuma cewa ya yi fata na gari shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan guguwar zanga-zanga da ke faruwa a wasu jihohin ƙasar mu Najeriya. Duba da yadda zanga-zanga take nema ta zama wani abu daban musamman ma a jihar Edo. To ma da mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. da Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai mu je ga mu na gaba labaran duniya a takaici. Yanzu Argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alkaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar Amurka. na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da dubu biyu da ɗari shida da sittin da biyu. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan takwas da digo biyu, India miliyan bakwai da digo biyar, Brazil miliyan biyar da digo biyu sai kuma Rasha mai miliyan ɗaya da digo hudu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin ibrahim kalmasi garba da wadda ta daidaita mana shirin julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar kwalla yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe bis salam.